Sashen Hausa na mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a kan akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. masu tsaro mu da dawa wannan shirin na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga ofishin voa na abuja shirin na musamman na kunshe ne da rahoto kan fargaba yadda mutane ke sako-sako da matakan kare kai daga cutar coronavirus shin wani tasirin mutane kan iyakar najeriya da nijar ke gani ne bayan buɗe iyakar najeriya muna da rahoto a bauchi an wayar da kan jama'a kan amfanin kafa kungiyoyi don gajiyar hukumar inshora ta lafiya muna da shiri akan yanayi da muhalli da sharhi kan jaridu daga kasar kamaru za mu kammala da sharhin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma da farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sir hashin gumel a jajiberin bikin rantsar da su zababben shugaban amurka mai jiran gado joe biden da mataimakiyarsa kamala harris sun girmama rayukan amurka dubu ɗari hudu da suka mutu sanadiyar coronavirus a washington dc kafin mu murmure, dole mu tuna wani sa'in tunawar da zafi amma ta haka muke murmurewa a cewar biden yayin da yake magana a haraba wajen tunawa da lincoln da la'asar yayin da aka haskaka fitilu ɗari 400 a wajen wani ruwa wurin tunawa da marigayen yana nan a ƙarshen wurin shakatawa na ƙasa daga ginin majalisa inda za a rantsar da barin da Harris yau Laraba. Yana da muhimmanci a yi hakan a matsayinmu na ƙasa. Shi ya sa muke nan a yau. Daga fitowar rana har zuwa faɗuwarta bari mu haskaka fitilu a cikin duhu a bakin ruwa don tunawa da duk waɗanda muka rasa rayukansu a cewar shi. Taron shine farkon bayyana Biden da Harris a cikin Washington DC gabanin rantsar da su. tun da rana biden ya yi magana da magoya bayansa a jiharsa ta delaware inda akasarin kamfen ɗinsa da aikin mika mulki ya gudana kafin ya hau jirgi zuwa nan babban birnin ƙasar a cikin wani hoton bidiyo na bankwana da aka fitar a ranarsa ta ƙarshe a ofis shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi addu'o'i da fatan alheri ga wanda zai gaje shi na jam'iyyar democrat joe biden amma ba tare da ya ambaci sunansa ba. A wannan makon za mu kaddamar da sabuwar gwamnati tare da yi mata addu'ar samun nasarar kare lafiyar Amurka da ci gaba. A cewar Trump cikin bidiyon da aka sanya a yanar gizo. Sa'o'i ashirin kafin karewar shugabancinsa. Muna kuma mika saƙon fatan alheri, kuma muna son su samu sa'a kalma mai matuƙar muhimmanci. A cikin kusan mintuna ashirin na bayanan da aka ɗauka ranar Litinin, Trump ya karbi yaban ƙirƙirar tattalin arziki mafi girma a tarihin duniya. Ya kuma ce yana matuƙa alfahari da kasancewar shugaban ƙasa na farko cikin shekaru da dama wanda bai fara wani sabon yaƙi ba. Yayin da fadar White House ta fitar da bidiyon ta kafar YouTube wani jirgi mai zaman kansa ɗauke da zaɓaɓɓen shugaba Biden ya sauka a sansanin sojin saman Joint Base Andrews da ke Maryland inda za a sallami Trump tare da bikin ƙarshe da safiyar yau. daga nan shugaban zai shiga jirgin saman shugaban kasa a karo na ƙarshe zuwa jihar florida trump wanda zai saba da al'ada wajen ƙauracewa bikin rantsar da biden wanda ya lashe ƙuri'un jama'a da na zaben watan nuwamba da ya gabata trump ya yi zargin bayyana zaben a matsayin yaudara kuma bai taya biden murna ba jiya talata shugaban majalisar dattawan amurka na jam'iyyar republican mitch mcconnell ya bayyana cewa shugaba mai barin gado donald trump ya tanzara dabban magoya bayansa don kutsa kai cikin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairu a kokarin hana majalisar tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar democrat joe biden ne ya kayar da shi trump a zaben watan nuwamba an cika gungun mutane da ƙarya cewa an cuci trump daga sake zabensa a cewar mcconnell ga majalisar dattijai kwana guda gabanin rantsar da biden a kan matakalan majalisa a matsayin shugaban kasar na 46. Shugaban kasar da sauran mutane masu ƙarfi ne suka ziga su, in ji McConnell a cikin wata tsawatarwa da ba a saba gani ba kan Trump ga wani ɗan jam'iyyarsa ta Republican da ya bar ofis a yau laraba bayan wa'adi guda na shekaru hudu. McConnell ya ce masu tazomar waɗanda suka afka mahukunta da kuma shiga ginin majalisa bayan da Trump ya buƙace su a wajen wani gangami domin su tunkari 'yan majalisar game da sakamakon zaben sun yi kokarin amfani da tsoratarwa da tashin hankali amma ya ce 'yan majalisar sun ki ba su karfin al'amuranmu ko da na rana ɗaya labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a cikin sa'o'in ƙarshe na gwamnatin shugaba donald trump jiya talata amurka ta bayyana manufofin gwamnatin ƙasar china da ke auna 'yan ƙabilar wiga musulmai da sauran 'yan tsiraru a yankin Xinjiang da ke arewa maso yammacin kasar a matsayin kisan kare dangi. Bayan bincike na sosai game da hujjojin da ke akwai, na tabbatar da cewa jamhuriyar jama'ar China PRC a ƙarƙashin shugabancin ikon CCP jam'iyyar kwamnisanci ta China ta aikata kisan kare dangi kan mafi yawan musulmin wiga da sauran ƙabilu da mabiya addinai marasa rinjaye da wasu ƙungiyoyi a Xinjiang. abinda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya talata kenan zaɓen shugaban ƙasar mai jiran gado joe biden ya zaɓi anthony blinken a matsayin sakataren harkokin waje wanda ya ce ya yarda da ƙudurin pompeo na cewa ccp ta tsinduma cikin kisan ƙare dangi game da musulmin wiga amurka ta kwaye shekaru tana suka tsare-tsare da ƙudurin ilimin china a shingan amma ta daina bayyana manufofin a matsayin kisan kare dangi. Gwamnatin Biden mai zuwa za ta yi aiki don dakatar da kudaden da za a ci gaba da gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico. A cewar mai magana da yawun sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas, wanda ya faɗa sanatocin jiya talata cewa dokar Amurka za ta nuna ko mutanen da suka shigo za ta ba su damar izinin zama a Amurka. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. an gano cewar mutane sun fara sako-sako da ɗaukar matakan kariya daga cutar coronavirus wannan ya zama abin damuwa don yadda najeriya da sauran ƙasashe ke fuskantar zagaye na biyu na annobar ga rahoton wakilin muhammad nasir daga sokoto wannan ne watakila ya sa muhimman mutane ke ta yin kiraye-kiraye ga al'umma na ɗaukar matakan kare kai mai alfarma sarkin musulmin najeriya muhammadu sa'ad abubakar yana cikin waɗanda ke yin wannan kira. musan san cewa wannan coronavirus ba gaskiya ce kada kowa ce babu ta kuma wani ne ya kawo ta Allah ne ya kawo ta kuma ya sa wani ya zama sanadi muna ganin a duniya inda ake da miliyoyi ana mutuwa kullum dubu biyar dubu goma ana mutu wasu kasashe. Wata ziyara da na kai a ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto na tarar da mafi yawan matakan da aka ɗauka tun waɗanda aka ɗauka ne a zagayen farko na wannan cutar. Kamar wuraren da ake wanke hannuwa waɗanda mafi yawancinsu ba su aiki. kuma wasu ma'aikatan ba su damu da sanya takunkumi ba sunana mallam ali tashar kuka ba mu ga takunkumin gaurin ba can baya da abin ɗayan tsauri mutane sun yi sa to yanzu kaga akwai yanayin na tattalin arziki amma face mask ɗin ba wani tsara gare shi ba akwai na naira ɗari wanda za ka sai kuma ka cire ka wanke ka koma sa abin ka ba ka ganin kare lafiyar ka yaki maka ka jira sai gwamnati ta baka gaskiya haka nan na to amma mun san an yi magana cewa an tare da su amma ba mu gane su ba eto eh mun shigo ne saboda rashin tanadar ta ga ma'aikatin ne kawai dai an lakaba na da sunan cewa a tanadi a mutane su tuwa kansu tanadi. Na ga an aje abubuwan da aka amfani da su a wanke hannu yan an shigo. Ko kuna kula da yi kayan ku shigo? Eh to ana yi wani lokaci amma dai ba ko wani lokaci ba don kayan ma ba aiki suke yadda ya kamata ba. To ko mai shugaban kwamitin yaƙi da cutar ta corona kuma kwamishinan lafiya na jihar sokoto dr muhammadu ali inami zai ce akan wannan batun hali ne na dan adam idan ya ga ah, kama abu bai ka gare shi ba to ba zai ɗauki matakin da ya dace ba harkar face mask musamman ga ma'aikata ah, tun kashi na farko mun riga mun tanadi wannan ah, face mask in su ma wa'annan kayan da yake muna aiki tare da hukumar ruwasa riga mun shaida musu suna nan suna dudduba domin su ga cewa wannan abun an gyaggyara wanda suka lalace asibitin koyarwa ta jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto tana ɗaya daga cikin wuraren da ake kwantar da masu wannan cutar mataimakin shugaban asibitin dr nasir muhammad ya tabbatar da adadin kamuwa da wannan cutar yana karuwa a wannan karo na biyu sai dai babban kalubale da ake fuskanta a cewarsa ita ce karamcin iskan oxygen wanda muhimmi ne wajen kula da masu wannan cutar shi oxygen mun yi sa'ar muna da injuma da ke yin oxygen na cikin asibiti ko da wannan matsalan ta zo eh, specialist hospital nan cikin sokoto hmm. da dai mu suke saya medical center ta birnin kebe wurin mu suke saya amma zuwa wannan covid musamman wannan yaduwa ta biyu nan bukatar oxygen na gaskiya ya karu wata matsala ita ce yadda mutane ke kin bin doka suna shiga ɗakin ke kwantar da masu wannan cutar ba tare da ɗaukar matakan kare kai ba da kamuwa da ita abinda kuwa kan iya kawo kamuwa da ita cikin sauki da kuma hanzari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya tuni lamuran cinikayya sun fara kankama a sakamakon buɗe kan iyakar najeriya da jamhuriyar nijar al'ummar kan iyaka na garin magarya sun bayyana yadda wannan lamarin ya shafi rayuwarsu ga tamar abari daga damagaran da rahoto yanzu haka buɗe bodar da hukumomin na najeriya suka yi a kwanan nan ya dawo da farin ciki ga al'ummar musa haru magajin gari ne na gundumar magarya mai iyaka da ƙasar ta najeriya don lokacin da aka riha wannan iyakan wajen wata goma sha shida mu kama a shaƙe muke duka tattalin arzikin namu ya yi ƙasa abubuwan da yake shiga ya huta ba ma samu shi misali lokacin kusan sallar lahiya da akwai yan najeriya da da suke zuwa nan su sai raguna kenan abin da akwai alheri da yawa amma wannan shekarar da ta wuce ko shekara biyu bisa bilillahi yan najeriya ba sa zawa mahiya watakila sai ma su watakila za su ɗauko nasu su kawo na kunga kuma a wata hanya don a yau ɓarayin hanyoyi da aka yi allah yawa da su kasancewar hulɗar kasuwanci mai ƙarfi ne tsakanin ƙasashen ko hakan zai taimaka wa tattalin arziki haɓaka insha Allahu don su 'yan Najeriya 'yan basa zawa fi sabilillahi kasuwar mu ta magariya a wajen fannin bisashe ne a wajen fannin abinci ne da akwai matsala matsaloli ma kun san ita dahira menene gurinta da kayan asangam kenan in an kawo bisashe da yawa 'yan Najeriya suka zo suka saya da yawa kenan an samu duk abubuwan da ake saida a kasuwa kenan abubuwan sun hini daraja an samu alheri a cikin shi. 'Yan kasuwa da direbobi su ne abin ya fi shafa ga abin da suke cewa. Sunana Sanusa ina sai da shinkafa mai sikil spaghetti makaroni. Mun yi farin ciki sosai muna godiya ga Ubangiji da Allah ya nuna mana lokacin bude boda wannan. Eh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokacin da aka bude boda. Allah mai don mana harkokin kasuwa komi na kasuwa ya bude na zanga-zanga mutane da kowa da kowa da yadda ake ma'amaloli da jama'a. Muna hatan Allah Ubangiji mai don mana wannan lokacin wannan sunana maga jihaya dan sandika ne na hudar mota ta direbobi hanya an buɗe kuma lafiya lo an buɗe muna shiga muna fita yanzu mu kuma matsalar mu da ta dame mu ta game da police na tinkin saboda motocin mu nan an muka tashi muka je mu fasinjan da yake cikin mota sun hana shi sahu mota daga nan mu musamman shi sahu babura sauci kuma matsala ta buda kawai ta kare Muhammad Sani Yusuf na je babura na dawo jiya da dare na je babu mutum na dawo ba wata matsala lafiya ko mai lafiya lo ba wanda ya ce mun bai me yasa ka zo ba wanda ya ga mun haka na je na dawo lafiya Allah da akwai ci gaba. Su ma dai sauran jama'a na ganin za su ji daɗin tafiyar da hulɗar zumunci da zamantakewa tare da maƙotansu. Muhammadu Tele Sudi muna farin ciki mun samu sauki ɗari bisa ɗari kuma ana zaman lafiya alhamdulillah muna lalle an buɗe boda mun shiga mun fita ni da kaina na shiga na fito kuma ga mutane suna shige da fice alhamdulillah ai eh, motoci suna ficewa alhamdulillah ko yanzu ma ga wata mota na ta fice halin da muka shiga sai wanda ya gani saboda a barka da yaran nan kadai da kake ci kadai ya ishe ka aiki Alhaji Muhammadu Kananda to boda an samu umarni daga sama an buɗe dan koyo da safan mota ta fi a ana duk ta shiga kuma ma shi gire ma matsala a goma gire shi sunana wula abdurashid dan nan garin dashi ne a na zaira na fito yanzu haka gaba na nake insha Allah ba matsala komai gaskiya alhamdulillah tamara bari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja a jihar bauchi an karfafa wa mutane gwiwa na kafa kungiyoyi don cin gajiyar ayyukan hukumar inshora ta lafiya wato nhis daga garin da bauchi da rahoton abdulhab muhammad an dai kaddamar da shirin tallafin samun da ayyukan lafiya na kasashe da arewacin jihar bauchi ne a garin azare za a gudanar da shi a masarautun katagun miso da kuma jama'are domin aiwatarwa a kananan hukumomin da ke shiryar al'ummomin yankin za su biya naira dubu uku domin amfana daga shirin na tsawon shekara guda manajan wada kan al'ummar alhaji sani garba abba ya fayyace muhimmancin ayyukan lafiya na ƙasa ga al'umma kiwon lafiya da ake wa al'umma saboda in babu lafiya a kowace ƙasa to babu ci gaba babu kuma samun abubuwan more rayuwa akan wannan shimfiɗa ne kuma take da manufofi guda goma wanda ɗaya daga cin shine a tabbatar cewa kowa ya samu hanyar samun ingantaccen kiwon lafiya sai an samu wanda ya biya in baka samu wanda ya biya ba ba da zaka kowa ya san cewa jinya abu ne wanda ba wanda zai ce wace rana zaka iya samun jinya kasashen da suka ci gaba Germany Ingila America Belgium Saudi Arabia Qatar Iran Kuwait Libya Sudan duk suna da wannan shirye-shirye don me saboda idan kana da ingantaccen tsari na kiwon lafiya to baka da fargaba na komai zai iya samun ka daga zarar kiwo ta same ka abin da kake bukata shine ka katin ka gaji asibitin da aka maka rajista ka yi wannan tsarin shine ke ba kowa dama ya je ya samu amfin da zai amfana ya ga cewa kuma ba shi da fargaba ba shi da tsoro ballantana kashe kuɗi daga aljihu sojan yin wannan gwamnati tarayya ta fito da tsare-tsare daban-daban akwai na ma'aikatan gwamnatin tarayya akwai na makarantu masu zaman kansu akwai na makarantun gaba da secondary school sannan sai kuma shiri da aka yi na su al'ummomi da su kungiyoyi daban-daban shugaban kungiyar andiwa mai kula da shirin tallafin ayyukan lafiya a shirin arewacin bauchi dr Audrey dogo tsohon babban sakataren hukumar nhis wanda mataimakin shugaban kungiyar andiwa community alhaji ali musa ya wakilta ya bayyana alfanun da ke akwai na yin rajistan. Ƙananan cututtuka ne wannan dubu uku ta yi kwabarin ɗinsu. Amma muka rufe idanu har harkar hakori harkar operation, harkar miyar duk yi. Saboda mun tarewa asibitin cewa al'umma su ɗanɗana wannan daɗin abu. Amma za su maka tiyata mu biya kuma su bada magani. Saboda haka in dai ba abin da yawa ba gaskiya haka muke haƙura abin da aka samu a karɓa. A ka'idar shi ne duk wanda ka masa rajista da sunansa da hotonsa. Asibiti suna da hotonsa hatta ofis ɗin NHIS suna da hoto. In ka je asibiti ka ce ce daga family kaza kake ga sunana kaza da ID card din kaza ko file ɗinka a duba a ganka. A jawabinsa a madadin masarautun da za su amfana daga shirin samar da tallafin ayyukan lafiya shamakin katagon farfesa Dauda Bagari ya bayyana irin muhimmancin shirin wa al'umma. Kwazo da kike jihadi ne ake yi ah, yana farin ciki yana kuma fata kan cewa abin da ci gaba amfanin sa ya tafi haka. Ina fata da farin ciki da yaba shiga mai mataba sakin katago cikin wannan ne da shi da sarkin musa Allah yana muku albarka Allah kuma ya sa a ci gaba da taron nan Abdullahi Muhammad murar Amurka daga Bauchi a Najeriya kar a shafa murar Amurka ake sauraro ga kuma Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu yi duba ne a game da taron One Planet wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani taron da ya samu halarcin kasashe sama da hamsin ciki har da Najeriya da wasu kasashe daga nahiyar Afirka. mun karbi bakoncin farfesa adamu idris danko masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a jami'ar bayero da ke kano wanda ya mana fashin baki a game da shirin 3030 initiative da aka aza a wurin wannan taron shin me ake nufi da 3030 initiative batun initiative wani sabon ne da aka da shi a duniya kasashen duniya suka yi magana akan yadda za a kare muhalli ana ganin cewa nan da shekara biyar wato shekarar 2030 ana so yanzu wannan 30-30 initiative din kuma kasashen duniya da manya da kanana a irin kasashe kamar france irin ingila suka haɗu da mutanen japan da kuma sauran kasashe irin namu na afirka na ga a manyan kasashe a afirka su ne kamar irin su kenya su mozambique su ma duk sun shiga cikin wannan raji wanda ana ganin cewa taro da za a yi na gaba na duniya akan kare muhalli da zama cewa duniya ta karɓi wannan matsaya na cewa a gaba ɗaya a kare muhalli na duniya duka abin da zai kare muhalli yadda za mu kare tuddai da kuma ruwa ya hada hada kogi tekuna na duniya da zauna an kare ko da kashi talatin daga cikin dari ne na waɗannan wurare. Umar Sale Anka dan rajin kare muhalli ta Najeriya ya yi ƙarin haske a game da jawabin shugaban majalisar ɗinkin duniyar Antonio Guterres wanda ya ce wajibi ne a al'ummar duniya ta kuduri aniyar daidaita al'amuranta da muhalli musamman idan aka yi la'akari da irin halin da halittu da tsirrai suke ciki a duniyar. majalisar ɗinkin duniya ta har ya ma yi fishi yake cewa duk wata ƙasa da ba ta zo da wani kyakkyawan kuduri kuma action plan na yadda za a kula da cewa kasashe da yawa sun yi alkawura da yawa kuma ba za su iya cika alkawuransu ba amma dai nan har aka nuna cewar china tana da cikin kasashe da suka dauki kashi 29 na total abin da ake a gurbata muhalli na duniya amma duk da haka akwai alkawura da yawa da suka dauka ba su cika ba an yi magana akan australia in fact ita australia ma saboda ana ganin shi kamar abin kunya ne sakamakon yana rikon sa kai na kashi da harkar ita kula da yadda za a rage dumamar yanayi na duniya sakamakon cewar su ne manya kan gaba wajen harkar samar da kwal kuma ƙasa tana fuskantar barazana ta wutar daji da alamu mun shiga wannan sabuwar shekara ta 2021 da kafar dama bisa la'akari da yadda shugabannin kasashen duniyar suka nuna damuwa da taɓarɓarewar yanayi da muhalli domin neman mafita. Ana ganin fahimta ce ta ɗan adam duka abin da ya shafi tsirrai da duka mai a dabbobi kananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka su ne suke bawa wannan muhalli kai yadda ake kare su to idan ka hada waɗannan ka hada da wancan raji da ake na kati kati da kuma wannan batun ba da ba su shi ne da za a sami dukka al'amura da za a yi na kare muhalli daga yadda muke gurɓata muhalli yadda muke sara bishiyo yadda muke kona muhalli duk waɗannan ana ganin cewa ya kamata a fito da wani raji wanda za a hana shi wanda za a daina shi. mai sauraro. A nan za mu yi sallama da ku a yau. Sai kuma makon gobe mu ɗora daga inda muka tsaya idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da baƙin namu Farfesa Adamu Idris Danko da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Bi Aisha Mu'azu nake cewa, ni lafiya. Ma'asala. awal garba kawo mana sharhin jaridu daga kasar kamaru mako ne da jaridar Leju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta mana cewar hukumomin kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun shiga wani rudani kasancewar tun da kotun DAS waɗanda suke bibiyan al'amuran kwallon kafa suka dakatar da shugabannin gudanarwa na Afin a Saidu Bamonjoya amma kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce ta amince dakatarwar sai dai shugabanni ne za su gaba da gudanar da harkokin wannan kungiyar har sai an zaɓi sababbin shugabanni ya shiga gaba da tafiyar da kungiyar sai kuma jaridar kalara ta kasar kamaru an da ita kuma ta roto mana cewar yanzu dai manyan alkalan kotun koli na kasar jamhuriyar kamaru masu danko wanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin kasar tu'annati sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar sai dai har yanzu gwamnati bata cike guraben su ba jaridan rim kuma ta ce bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru na ilimi mai zurfi yanzu da yana cikin wani yanayi na rashin tabbas domin irin yadda ake samun matsalolin cin hanci da karɓar rashawa dangane da bawa ɗalibai matsayin da ba su da shi a ɓangaren karatunsu jaridan kamarun tribune kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ta makara jami'an tsaro a ɓangaren 'yan awa da kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a garin lumbe domin kare rayuwar al'umma kasancewar garin garin ya karbi bakuncin masu taka leda ne na nahiyar afirka yanzu dai al'umman birnin suna cikin zaman ɗaɗɗar kasancewar 'yan aware sun ba da kashe din za su ci gaba da kai hare-hare a wannan bangaren musamman kan bakin da suka zo takale da a garuruwan nasu sun shaida wa gwamnatin kasar kamaru cewar su fa ba su yadda a gudanar da waɗannan wasannin a bangaren nasu na 'yan aware ba jaridar ekomaten kuma ta gulmata mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo mallakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta miƙa wa waɗansu 'yan kasuwa na ƙasar faransa kamata su gaba da tafiyar da wannan kamfanin amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da katsar wutar lantarki a kowane lokaci abinda yanzu haka ke kawo ta da jijiyar wuya a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar economy ana ce ministan tama da karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar jamhuriyar kamaru musta dodo doki ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta kamaru bata bawa kowace kasa kwantiragin aikin haƙo ma'adanai a karkashin cikin kasar ta ba tun da tsohon gini ya kare da sauran kasashen duniya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci ya yi na shehin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a ranar 20 ga watan janairu za a rantsar da joseph robinet biden jr a matsayin shugaban amurka na cikin 46 da zarar an rantsar da shi zai cika shekaru 78 da kwanaki 61 a duniya kuma shugaba mafi yawan shekaru ya zuwa yanzu mataimakiyar da shugaban zai yi aiki tare da ita kamala harris za ta zama mace ta farko da ta rike wannan mukamin kuma bakar fatar amurka ta farko mai zuriya a asiya ta kudu Ko shakka babu bukin rantsar da shugaba na jikon 46 za a ga abubuwa da ba a saba gani ba. Kamar yadda al'ada ta tanada, ana rantsar da zababben shugaban kasa da mataimakinsa ne a bangaren yammacin ginin majalisar dokoki ta Capitol, bangaren da ke huskantar gandun taron kasa na National Mall mai yawan haƙi. kamar yadda aka saba gani tun daga shekara 1981 ana shirya wurin zaman manyan baki da 'yan majalisa ne akan matattakalar ginin amma kamar yadda aka saba haraba tikitin halartar taron 200,000 ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai su kuma su raba wa mutanen mazaɓarsu saboda covid-19 kowane ɗan majalisa kwayar tikiti guda kaɗai ya samu bancin nashi mutanen da za a ba su daman kai ga harabar gidan majalisar ba za su haula dubu uku ba a baya kimanin mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suke zuwa kallo kana suna shirya bukukuwa su kuma shaida shugabannin da za su hau mulki a filin taron na ƙasa amma hakan ba zai yiwu ba a wannan shekara da zarar an kammala rantsar da shugabannin kimanin kashi tamanin cikin ɗari na bukukuwan da aka saba yi za a gudanar ne ta yanar gizo da kuma ta talbijin amma ba za a halarci bukin da ke tattaro sama da mutum miliyan ɗaya da 'yan kai kamar yadda aka saba yi bukukuwan sun hada ne da faretin jami'an tsaro da kuma wasannin sojan sama wata al'ada da ke tabbatar da mika mulki cikin lumana inda shugaba mai shiga ofishi ke binciken jami'an soji da suka yi faretin wannan na nuna babban aiki da shugaban ƙasa zai yi na kare lafiyar amurkawa ko da daga barazanar kasashen waje ko 'yan tawayen cikin gida ko kuma covid-19 a cikin ɗaukar rantsuwar shugaban ƙasa zai tabbatar da biyayyarsa ga kundin tsarin mulkin amurka ko da me yafi kauna biyayyen jam'iyya ko kuma imani ga wani addini shugaban zai fi ko za ta fi bada muhimmanci ga waɗannan dokokin ƙasa da zarar an rantsar da shi ko ita ya zama shugaban dukkan amurkawa ko da a ina suke ba tare da la'akari da wanda suka jefa kuri'a ba ko kuma sun amince da manufofinsa daga bukin ɗaukar rantsuwar shugaban zai riko da takin ƙasa na harshen latin e pluribus unum wato ɗaya a cikin dubbai Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wanda muka zo ƙarshen shirin na musamman. A madadin da Amurka ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. wasalamu alaikum.